To madalla, jami'an gwamnatin Najeriya da na Amurka sun yi muhawara dangane da batun tsaro musamman ma game da batun ceto ɗaliban Chibok waɗanda aka sace kwanaki tamanin da bakwai kenan. A taron kare kumallo da Majalisar Wakilan Amurka ta shirya jiya a fadata da ke nan Washington DC. Jakada Amurka Robert P. Jackson daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya fara da bayyana dalilan barkewar rigigimin Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. ya ce kungiyar boko haram ta fara tashe-tashen hankula ne a shekara ta tara bayan da yayanta suka yi korafin cin hanci da rashawa da kuma kin kulawa da gwamnati take wa lamarin mutanen wannan yanki na arewa maso gabashin najeriya amma dole mu faɗi gaskiya su da yadda suke gudanar da ayyukansu ba na wannan zamani ba ne kuma hankali ba zai ɗauka ba saboda sun kashe musulmai da kirista sun kona kadurori sun sace musulmai da kirista kuma sun jawo asarar dubban rayuka game da batun ɗalibanci ba kuwa jakada jackson ya ce we are doing what we can, but I think it's important to say that even Muna yin duk abin da za mu iya, amma a na akwai matukar muhimmanci in gaya muku cewa ko gwamnatinmu za ta fuskanci kalubale sosai ita kadai in ta ce za ta ceto waɗannan ɗalibai sama da ɗari biyu. Muna gani yana da matukar muhimmanci a tattara bayanai da yawa a yi shiri sosai kuma gwamnatin Najeriya ta haɗa kai da mu domin gani an ceto waɗannan yara. da yake mayar da martani jakadar najeriya a nan amurka a a defuye ya fara ne da kokawa da yadda 'yan jaridu a duk faɗin duniya suka yi wa gwamnatin najeriya ciya saboda ko in kula da ta suka ce ta nuna game da rigingimin boko haram ya ce bari bayyana muku karara kafafen yada labarai ba su yi wa gwamnatin najeriya adalci ba muna mutunta 'yancin 'yan jarida amma a gaskiya dole a yi amfani da wannan 'yanci wajen kwatanta adalci game da ɗaliban chibok jakada adefu ya cewa ya yi. bai kamata a dinga yi wa najeriya kallon wajen da akwai matsalar boko haram ne ba ko chibok kawai akwai abubuwa masu yawa masu kyau a najeriya ina kalubarantar duk wani mai shakka ya je ga abubuwan da suke faruwa yanzu haka a najeriya Mr. Adefuye ya nemi fahimtar da jama'a akan ko me gwamnatin Najeriya take yi a halin yanzu. Duk wani abu da ya kamata gwamnati wadda ta san ciwon kanta ta yi domin durkushe Boko Haram, gwamnatin Najeriya tana yi kuma za mu ci gaba da yi. Ice mun san inda ɗaliban Chibok suke, mun gano inda suke, kawai dai so muke mu ceto su ba tare da an rasa ran ko daga cikinsu ba taron da ya samu halartar jama'a sama da 300 waɗanda suka hada 'yan majalisun wakilan amurka goma sha wani abu da kafafen yada labaru da ma ɗalibai daga sassa daban-daban a duk faɗin duniya